wani kungiyar ci gaban al'umma da faɗakar da jama'a da ake kira herwa community development association da kuma ake da matsugunni a garin maiduguri ta faɗakar da wasu wakilan matasa har su 236 da ke aikin ta'addanci ko kuma bangar siyasa a kan jama'a game da illan yin hakan da har ma waɗannan matasa suka aje makamansu waɗannan matasa da 236 sun kuto ne daga yankunan gomari da bintu siga da jambawa da bulunkutu kasuwa da dai wasu bangarori da ke karamar hukumar jeren da kuma suka mika makamansu ga hukumomi sakamakon zama da kungiyar ta yi da su game da illan amfani da irin waɗannan makamai mafi yawan waɗannan matasa dai majiya ƙarfi ne wadda kuma kowanne daga cikinsu don ajiye makaminsu a gaban hukumomin da kuma yin ɗan takaitacciyar jawabi kamar haka jama'a mun ga abubuwan da muke yi ba mai gamsarwa ne mun haƙura mun tuba da wannan abin mun zubar da makamanmu mu ba yan ta'adda bane kuma mu ba boko haram bane kuma harkan jini da ake gani ana zubarwa din kamar yanda in aka ci maka hakkin ka dole ba za ka yadda ba sai ka bi kadi kuma mu aje makaman mu Alhaji Muhammad Gubdu Hassan dai shine shugaban wannan kungiya na Herwa Community Development din wanda kuma ya soma da bayani yadda suka na da waɗannan matasa har ma suka amince wajen ajiye makamansu. Kwanakin baya akwai wata wanda aka bata ah, izini ta ji ta raba wannan kayan wa mata wanda sun sun tagayyara to shine samarin nan suka taso mata ta suka ce ai wannan abun an ba ta taraba kowa da kowa ne amma kuma ita ta kita ba su. muddin kuma ta kita ba su din za su fille mata kai to Allah ya sa mun dace muka gaice su sai muka gane abin da yake faruwa amma mu kuma muna da hikimomin da muka bi yaran nan cikin ruwan sanyi hmm. muka sha kawuna su so sai muka kira wannan shugabannin su din muka yi musu lecture kamar na awa uku a office din mu suka zo mana da wani abu mamaki suka ce ayaran mawa suka ce ai su za su ma daina wannan abu ma za su ajiye makaman makamansu leaders nasu sun zo biyu da shida wannan kuma sun wakilci yara kusan dubu kamar wani irin makamai ne yaran nan suke yawanci razana mutane da shi haka nan ka san makaman nasu suna da yawa amma babu bindiga a ciki ina irin dogin wukaken nan wani ma kaman irin zarto wanda ake yanka katako wani kamar sprocket wato abin da kaccan keke yake hawa kan shi an hada shi da wani dogon karfe wato da kuma wajen da za a rike wato in ka gani in mutum an buge shi da wannan kasan daman ba shi da abin nan to irin dai wannan normal irin abin da mun saba ganin su da shi suna amfani da shi amma kowane yana iya na kasa wannan taro ya samu wakilcin kwamishinan 'yan sandan jihar borno na daraktan hukumar tsaron farin kaya wato sss da dai sauran jami'an tsaro wanda waɗannan matasa suka jirge waɗannan kayayyakin fada a gaban su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya